bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin dra a nan garin katsina a wannan yammaci na talata da ran laraba yau 27 ga watan jumada al'afira hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi na karatun littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 751 wannan shine darasin mu na 81 a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 257 ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala bai gushe ba cikin yi mana bayanin irin abinda shaidan da mutane da mabiyansa ko da mataimakanta da rundunarsa suke aiwatarwa wajen halakar da bil'adama yana yi mana ƙarin haske kan abin da shaidan ya ci alwashi game da shi gaban ubangijinsa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن an وعن أيمانهم an شمائلهم cewa sai ya zo wa ɗan adam ta kowane ɓangare ta kowace jiha sai ya zo masa ta gabansa ta bayansa ta dama ta hagu to ibn al-qayyim rahimahullah yana bayani game da yadda shedan da mataimakansa sukan yi amfani da wasu gaɓoɓi na ɗan adam wajen su ga cewa sun halaka shi ya yi mana bayani a baya ta yadda shedan yake amfani da yake shigowa mutum ta iyakar wato ta kan iyakar idanuwansa ya rika nuna masa abinda bai dace ya gani ba ya rika kawata masa abinda ba shi da kyau to shi ne kuma yake mana bayanin har ila yau yakan iya biyowa ta kan bodar kunnensa wato kunnuwan ɗan adam ke su mamna'u sagarar uzni an yadda minhu ma yufsidu alaikum al'amur sannan ku yi ƙoƙari wato shaidan yana gaya wa mataimakansa cewa ku yi ƙoƙari ku hana bodar kunnuwa an yadkhula minhu ma yufsidu alaikum al'amur. a ce ta wannan bodar wani abu ya shiga kunnan mutum wanda zai bata muku aikinku. ku fajtahidu alla tudkhilu minhu illa al-batil ku yi iya bakin ƙoƙarinku na gaba cewa ba ku shigar masa da kowane irin sauti ba kowace irin magana sai ta ƙarya fa innahu khafifun ala nafsi domin ƙarya tana da sassauki wato ba ta da nauyi bisa ga zuciya tastahlihi wa tastamlihuhu zuciya na jin zaƙin ƙarya wani lokaci kuma tana ganin kyanta wa takhayyaru lahu a'zaba al-alfazi ƙaryar da za ku yi masa ku zaɓa mata mafi zaƙin kalmomi wa ashara halin albab ku zaɓa mata mafi sihirin wato abinda ya fi sihirce zukata daga cikin kalmomi wamzujuhu bima tahwa an-nufusu masja sannan ku gaura ya shi da abinda zukata take sha'awa wato ku gaura ya shi da abinda rai take sha'awa gaurayawa wa alquhul ku kalima ku jefa masa kalmar fa in ra'aytum minhu istigha'an ilaiha yayin da kuka jefa masa kalma kuka ga wato kalmar ƙarya kuka ga ya kasa kunne yana sauraron ta fa zujjuhu bi akhawatiha to ku ƙara wato hankada shi ku ƙara tura masa ‘yan uwanta wa kullama sadastun minhum istihsana shay'in duk sanda kuka ga ya ga kyan abin da kuka tura masa falhajulahu bi zikrihi to ku sa masa wato yawan ambatan abin kuma a harshensa wa iyyakum an yadkhula min hadha as-sadri shay'un min kalamillah aw kalami rasulih kuma ku shiga taitayin ku a hirɗin ku ku bari wani abu na zancen Allah ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo muku ta kan wannan iyakar au kalamun nasaha'i au kalamin nasaha'i ko kalamin maganar masu nasiha fa in ala zalika idan aka ci karfin ku akan haka wa dakhala min zalika shai'un wani abu irin wannan ya shigo fa hulu bainahu wa bain fahmihi wa tadabburi wa tadabburihi wa tafakkuri to ku shiga tsakaninsa da tsakanin fahimtar abin ko tunani akan sa wato tintini akan sa ko tunani a cikinsa. wal'izatu bihi ko ɗaukan wa'azi da shi in ma bi idkhali ziddihi alaihi ko ta hanyar ku shigar masa da kishiyar wannan wa in ma bi tahwili zalika wa ta'zimihi ko ku kambama masa wannan ku girmama masa shi wato anan ibnu qayyim yana cigaba da gaya mana irin mummunar hudubar da shedan yake wa mutanen mabiyansa ko ma'aikatansa ko sojojinsa sai da za su iya halakar da bil'adama ta hanyar biyo masa ta bodar kunnuwansa ya ce da su kada ku yadda ku bar wannan mutum ya ji abin da zai bata muku aiki wato aikin da kuke yi na kun halaka shi ku yi kokari ku sa masa wato ku toshe masa dukkan wata kafa wace za ta isar masa da wani sako da zai rusa muku aiki saboda haka ku bashi ya ji wani abu na gaskiya kullum ku rika fesa masa ƙarya sannan in ku tashi fesa masa ƙarya din ku ƙawata ta ku nuna masa cewa ƙaryar nan ai ta fi sauki wato abinda za ku tusa masa na ƙarya ku nuna masa ai ya fi sauki sannan ku nuna masa ya fi kyau don haka ƙarya ce amma sai zuciyarsa ta rika nuna masa ai wannan ya fi wancan abin na gaskiya da yake ji saboda sauƙinsa sannan idan za ku tusa masa wannan gaskariyar to ku zaɓo mafi zaƙin kalma mafi daɗin kalma ku yi amfani da ita kalmar da ta fi sihirce zuciya ku yi amfani da ita wajen isar masa da wannan saƙon sannan kalmar da za ku yi amfani da ita kuma ku gauraya ta da abin da zuciya take so ta ji abin da yake daidai da son zuciyarsa har ila yau ceto da zarar kuka jefa kalmar kuka ga ya yi sha'awarta ya ji daɗin wannan ƙaryar da kuka ba masa ya ga kyanta to ka ku kyale shi akan ita wannan karyar ku ƙaro masa ta biyu ku ƙaro masa ta uku ku yi ta turo masa su ku yi ta hankado masa waɗannan karyarai duk sanda kuka ga wani abu da kuka jefa masa na karya ya karɓe shi ya yi murna ya yi farin ciki to kuma ku sa masa ambatan abin a harshensa saboda haka duk inda ya zauna kuma ya ta yaban abin yana ta gyara shi ta yadda abin zai zama a ƙirarsa. ya zama abin alfaharinsa ya zama abin ba da kariya a wajensa kaga wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da shaidan yake amfani da ita wajen ribatar bil'adama ta hanyar ya jefa masa karya ya kuma kyautata masa ita karya din karya ce amma kuma an yi mata ado da kalmomi masu daɗi da masu sihirce zuciya haka da zarar ya karɓa to ba za a bar shi akan ƙarya ɗaya ba za a ƙara mata su zama biyu in ya karɓi biyu ba za a bar shi a biyun ba za su zama uku za su zama hudu yasa za ka ga dukkan ahlul batil ba sa tsayawa akan wani wani abu na barna guda ɗaya kullum karuwa yake yi in yau an ce an jefa musu wani abu na bid'a suna aiwatarwa to kakkace za su tsaya akan wannan bid'ar ita kadai sai kaga wannan bid'ar tana ta hayayyafa tana ta hayayyafa wasu bid'o'i da zarar ya karɓi bid'a ɗaya. ya yarda cewa abin da zai kusanci Allah da shi ne to me zai hana idan an zo masa da ta biyu ya karɓa. abin da bai hana shi karɓar ta farko ba ba zai hana shi karɓar ta biyu ba idan har ya ga kyan ta farko ba abin da zai hana ya ga ta biyu idan ya ga biyu ya ga kyan biyu din nan ba abin da zai hana ya ga ta uku shi yasa za ka ga iya wato bid'a ba ta da goda ba ta da iyaka ba ta da limit ko ka so ka ƙididdige bidiyo'i ba za ka iya ba ba za su ƙididdigu ba saboda kullum sababbi ne suke ƙaruwa wai sanda sheikh Bin al-albani ya ce zai yi kamusul bida ya faɗi wannan a ƙarshen sifatis salat ahkamul jana'iz ce zai yi kamusul bida wato dictionary kamus na bid'o'i in ka ga wata bid'a to sai ka duba da wani harafi ta tashi sai ka buɗe daidai wannan harafin sai ka ganta sai ka ga abinda malamai suka ce a kanta yadda kake buɗe kalma a dictionary to yayi wannan tunanin har ya fara har hadawa sai ga duk sanda ya gama babi ya shiga wani babi kwana biyu sai ga wasu sababbi sun karu to sai ga wannan abin ba zai kare ba da zarar ya rufe babin alifin ko ba'un ya shiga na gabansa sai ga wancan kuma wasu sababbin bidiyoyi a ce ah, an fa kirkiro abu kaza da kaza da kaza sai ga cewa ai abin ba zai bai da iyaka saboda haka sai yace kai abin da sai dai a bar shi kawai a ga yawa mutane man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad shikenan a bar su da wannan ka'idar su ta buga ta duk inda suka so amma abin ba zai zama karshe ba to haka shedan yake duk sanda ya zo da wani abu na barna aka karba to ba zai bar mutum iya wannan ba ya dinga haifan masa da wasu sababbi kullum ya kawo masa sababbi ita kuma wannan da ya bashi ta farko ita ma ya ta ƙara masa wasu a cikinta za za ka kalli bida'ar maulidi da yadda ta faro da yadda yanzu ta kai sai ka ga watakila a shekaru can baya ba bida'ar maulidin ba irin ta yanzu bace an ƙara shigo da wasu bid'o'in a cikin bida'ar ta kanta bid'ar tana fama da wasu sababbin bid'o'i har za ka ga cikin 'yan tsohuwar bid'a wasu suna kokawa su fa abin nan ba haka suka san ana yin shi ba eh, to bai kuma kamata a yi suka ba saboda abin abin kai ma ai ba ba ce a kai kai ba ni zan me zaka hana ni in karo wasu abubuwan da nake ganin za su ƙara ƙawata min amina in ƙara jin daɗin sa to shine ce idan suka jefa masa irin waɗannan kalmomi ya ji daɗin su ya kyautata su to sai kuma su ya gaya wa yaransa cewa to kuma su yi iya bakin ƙoƙarinsu su shiga saitayinsu wa iyakun an yi kula min haza fagiri shay'un min kalamin layi wa kalamin ku shiga hankalin kada ku kuskura ku yi sake wani abu ya shigo ta wannan wato ta kunnan shi wannan mutum wani abu da ya shafi maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar masu nasiha saboda haka sai ya hana su sauraron inda za a karantar da su alkur'ani ko karantar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a yi musu nasiha saboda haka sai la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku yadda ku saurari karatun qur'anin nan ku yi ta hayaniya ma idan ana karatu wataƙila kwaye galaba yasa za ka ga a tarihin kafuwar sunna musamman a ƙasanmu an yi ta gamuwa da irin wannan za ka zo za a za ku sa karatu a masallacin sai ka ga cewa wasu sun zo sun tsiri wata hayaniya ko da sunan zikiri ko da sunan takara wai ku kada ku kada a jina ku <coughs> su kansu masu zuwa su saurara a shawwasa su a hana su su ji abin da ake karantarwa <coughs> har yanzu a kano akwai irin wannan na san watakila a nan da yake bida'ar nan ba ta kankama sosai ba an yi sa'a tun farko ba ta yi karfi a nan ba amma a wajenmu har yanzu akwai wannan za ka ga wasu gurare inda ake karantarwa wasu kuma za su yaya za a yi yaya za su bi yadda za a yi kada sautin da ake fitarwa ya fita garai ya kamata in an an an an an an faɗi wata magana to a hana ta isa kunnuwan masu sauraro ku yi yadda duk za ku kada ku bari maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar wasu masu nasiha ta isa kunnuwan waɗannan mutane da kuke kwarbatarwa fa in gulibtum ala zalika idan aka fi karfin ku maganar ta fita aka karanta fadar Allah da manzansa ba a bisa san ku ba wa dakala min zalika shay'un wani abu ya shiga kunnansa na maganar Allah ko maganar manzansa sallallahu alaihi wasallama to kada ku kada ku karaya ce kada ku kuskura ku karaya aikin kuma da za ku tunkara a lokacin shine ku yi kokarin ku shiga tsakaninsa da tsakanin fahimtar magana kar ku shi ya fahimce ta kar ku shi ya yi tunani a kanta kar ku shi ya ɗauki wani izina game da ita ku yi kokari ku lalata masa imma bi idkhali ziddihi alaihi ta hanyar ku shigar masa da kishiyar wannan magana to in an faɗi gaskiya to ku shigo da shubha wadda za ta rikita wannan gaskiyar ko kuma wannan maganar ta gaskiya ku nuna magana ce mai wato ku kamba malabarinta shi wannan magana ta yi muni ta yi girma kaza kaza kaza ku ɗauke ta ku kai ta inda ba ta je ba Wannan haza hadha amrun qad hila bayna nufusi wa baynahu ku ce wannan al'amari ne wanda babu yadda za a yi zukata su iya fahimtar sa ku yi ku nuna wannan babban lamari ne ba za a fahimce shi ba wala sabila laha ilaihi babu wata zuciyar da za ta kai gare shi wa huwa hamlun thaqilun alaiha hamlun alaiha kuma wani kaya ne mai nauyi a kanta la tastaqillu bihi ba za ta iya daukar sa ba wa nahu zalika da irin waɗannan maganganu wa imma bi irkhasihi ala nufusi ko ko kuma ta hanyar maimakon a girmama abin a nuna cewa wannan ya fi karfin fahimtar ka akwai sanda aka rika ake gaya wa mutane cewa shi fa hadisi fa ba kowa yake gane shi ba saboda haka idan ka ci gaban malami zaka karanta hadisi sai ya hana ka ce ka yayi hadisi babban abin akwai sanda tauhidi kansa ake tsoratar da mutane in kuka yawaita tauhidi ma za ku bacci ce ai masu yawan karanta tauhidin na bacewa suke tauhidi wanda shine abu na farko da ake so bawa ya zama yana da shi karatun hadisi a ce wannan sai malami ya isa zai karanta hadisi saboda ka kai baka isa ka karanta hadisi ba saboda ka sai a girmama maka abin a nuna cewa ba za ka iya ba kwata-kwata kawai ka haƙura to tunda an hana ka karanta hadisi ballantana kuma a baka ka karanta wani abu na tafsirin alƙur'ani to shi kenan sai abin da aka kawo gabanka shi kenan a ce maka ai duk abin nan da kake kake ta kokarin ka fahimta an riga an tato maka abin da za ka iya fahimta kawai gashi nan ka karba ka fahimta wancan ka haƙura aikin malamai ne to idan ko sai amfani da wannan hanyar ko kuma sai amfani ta hanyar arena a sa maka renin wato a rena abu a kaskantar da al'amarinsa shi ne bi irkhafi alal nufus a nuna abin bai da wani daraja can babba وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس gaya masa cewa abin ya kamata ka shagalta da shi shine abin yake babba a gurin mutane amma ba wannan ba wa azza alaihim yake da izza yake da girma a gurin su wa aghraba indahum abin da in sun za su yi mamaki wa zubu kuma kwastomomin kwastomomin da suke neman abin sun fi yawa akwai sanda aka kawar da mutane daga karanta abin nan karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai za ka karanta hadisin manzon Allah ka je ka karanta fiqhu ba ruwanka da hadisan manzon Allah saboda mutane ba za su tambaye ka hadisin manzon Allah ba fiqhu za su tambaye ka wato a nan kaga kamar ana nuna cewa shi fiqhun ba shi da alaka da hadisi wanda shi fiqhu na gaskiya shine fahimtar hadisi shine fiqhu ka fahimci maganar Allah da manzansa to wannan fahimtar ita ce ake kira fiqh ba wasu maganganu ne daban waɗanda ba su da alaka da hadisi ba su da alaka da ayat to sai a ce a ka karanta hadisi ba wanda zai tambaye ka hadisi abinda za a tambaye ka fiqh abin takaici za ka ji hatta wasu daga cikin ɗaliban ilimi sai ka rika jin wannan maganar a baki kan ku je ku karanta hadisi waye zai tambaye ka hadisi fiqh za a tambaye ka kuma mutane sun fi buƙatar wannan sai a hana ka karɓi wani abu na gaskiya ta wannan hanya a ce maka wannan abin da zaka karanta bai da jama'a bai da masu bukata su ne zabur bai da kwastomomi wa amma alhaqqu fa huwa mahjur gaskiya din nan da kake ta kokarin ka tsaya akan ta wani abu ne da aka kaurace masa an riga an ƙaurace wa gaskiyar nan mu'arridun nafsuhu lil adawati duk wanda zai ce zai rike gaskiya yana so ya jefa kansa ga wato da kiyayya ta mutane saboda ka kaga gaskiyar da mutane ba sa santa abin nan da ga ana ta yi shi mutane suke so shi ake yayi don kai ma ka zo a yi da kai yanzu ka ce kai za ka bari wani abu kaza da daban za ka kama in kai haka za ka jefa kanka cikin cikin adawa ta mutane warra'ihu bainan nasi aula bil isar da ka sirka gaya masa cewa ai abin da yake ya watsu cikin mutane shi ya fi dacewa shi ya fi dacewa ka zaɓa ba abinda mutane suke guje masa ba wa Hauza zalika da irin waɗannan maganganu fa yudkhiluna al-batil alayhi min fi kulli qalab yaqbaluhu wa yaqifu alayhi daga nan sai su shigar masa da ƙarya cikin kowace irin sura da zai karba ko ba za su yi masa nauyi ba za ta yi masa sauki na gaskiya tana da nauyi na sanurti alayka qawlan thaqilan za mu saukar maka da wata magana mai nauyi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ana masa wahayi jikinsa yana kan wani sahabi ka ci kafarsa ko cinyarsa tana kan ta wani sahabi sai ya ji kamar za ta cinyarsa za ta farfashe saboda nauyin wahayi da ake saukar masa saboda gaskiya tana da nauyi ka ɗauki abin da ba shi da nauyi abu mai sauƙi abin da mutane suka fi so suka fi yayi shi ya kamata ka zaɓa to sai su rika fito masa da ƙarya amma a cikin wata sura fi kulli qalabin yaqbaluhu a cikin wato surar da zai karbe ta a cikin kamannin da zai karba wa yakhifu alaihi kuma ya ba shi da nauyi a kansa wa yukhrijuna lahu alhaqqa fi kulli qalabin yakrahuhu wa yaftilu alaihi su fito masa da su fito masa ita kuma da gaskiya a cikin kowane irin kamanni wanda zai ji baya so kuma zai ji ya masa nauyi saboda ka koyaushe idan gaskiya ce za a rika gaya masa ita to an ƙarya ce za a rika gaya masa za a nuna masa cewa abu ne da shi ake yayi shi mutane suke so shi ake so a ji amma wannan gaskiyar da kake so ka rike ba mutane ba kanta suke ba ba yayin ta suke ba kuma wahalar da kanta za a kai malam yace wa idza shaita an ta'rifa zalika in kana son ka gane haka fanzur ila ikwanihim min shayatin al-ins duba yan uwan waɗannan shedanin daga cikin shedanin mutane duba su ka gani kaifa yukhrijuna al-amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fi qalbi kasrati al-fudul yana so ya baka misali akan yadda ake canza ƙarya a kawo ta asigar gaskiya a asiga mai kyau yadda za ta karɓi ko a canza ƙarya a kawo ta a siga da za ta karɓu wato a ƙara gyara ta a fito da ita a cikin wani kamanni da zai sa a karɓe ta ya ce ka duba ka ga 'yan uwansu daga cikin shaidanun mutane kaifa yukhrijun al'amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fi qalabi kafrat fudur suna fito maka da umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna a cikin surar surutai surutan banza wanda yake yawan umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna a ce ya fiye surutu wannan mutum duk inda ya zauna sai ya cika ku da surutu kaga al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar an take masa suna ya koma kasratul fudul fudul shine surutan banza marasa amfani sai mutumin nan yanzu in ya zo ya cika ku da surutu kenan kuma in ya zo hana su abinda suke yi na barna zai yi zai kira su kuma zuwa mai kyau a ce wannan surutai ne kawai wata tabbo a asaratin nas a ce kawai bin diddigin mutane ne bin ƙwaƙwafin mutane ne a gano laifuffukansu ka sa wa mutane ido shine abin da yanzu ake cewa sa ido zara zai zama yana umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna yau ya ga wancan ya yi ba daidai mai kwankwasa gidansa ya fito su gaisa a ce malam na ji kayi abu kaza kayi abu kaza ya kamata abin nan da kai ka tuba zuwa ga Allah ka fiye sa ido shi ne tatabbu da asara kai banda sa ido ba abin da ka sa a gaba to kaga al'amur bil ma'ruf wa nahy munkar ya zama sa ido zaka zaka ji irin yan bata garin nan idan ana musu wa'azi ki mutane an fiye sa maka ido ko bai kake a sa maka ido wai wannan gargadin da ake yi na cewa su daina abin da suke na bata tarbiyar al'umma sai sa musu ido ake yi dan me za a sa musu ido wa ta'arrudu min al-bala'i lima la yuqiq kuma kana jefa kanka cikin bala'i wanda ba za ka iya dauka ba kana iya jefa kanka cikin wata rigima ce da ba za ka iya jure mata ba wa ilqa'il fitan bainan nas kuma kana so ka kafa tuntulu cikin mutane kawai saboda ka ce a bar kaza a yi kaza a bar kaza saboda ba shi da kyau a yi kaza saboda yana da kyau sai to fitin tunu kake so ka kawo cikin mutane wa nahu zalika kaga shi wa'azin da an canza masa al'amr bil ma'ruf wa an canza masa suna an fito da shi a sura kafratul fudul tatabbu'ul asarat at-ta'arrud min al-bala sannan kuma iqa'ul fitan bainan nas ce yawan surutu ne sa ido ne jefa kai ne cikin bala'i kawo fitintunu ne cikin jama'a al'amr bil ma'ruf wa nahy al-munkar ya an ba an kawo shi cikin waɗannan kamanni ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف اتسنى سفتر دا سفتو دا بيئيا دا النبي صلى الله عليه وسلم دا سفنت أبنجي تعالى دا أبن دا سفنت كنس دا شي ومن زن سي سفنت شي دا شي سفتو دا شي أشكين كمني نا قتن تألا دا ونها للتسا ko kuma cewa Allah yana da jiki ko kuma kayyafa sifar ubangiji ta'ala a ce tana da kaifiya wato wannan yana ishara zuwa ga abinda ahlul kalam da waɗanda suke goya musu baya suke yi yayin da aka ji wani mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sifanta Allah da sifofin da ya sifanta kansa da su ko manzon sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta shi da su sai sai mata a <laughs> wannan kawai kana so ka ce Allah ya yi kama da halittunsa kana shabbaha ubangiji kana kwatanta shi da halittunsa ko ce a kana jassama shi kana cewa Allah jiki ne ko kana kayyafa shi kana faɗar kaifiyar sifar Allah saboda haka abin nan wasfullahi bima wasafa bi nafsihi ko bin sunnar annabi sallallahu alaihi an sake mata suna an fito da ita cikin wani sabon molo cikin wata sabuwar kama ta koma tajdid ta koma takyif ta koma tashbih to kaga wannan shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin shaidan da ya bata abin da yake gaskiya ya fito maka da shi a wata sura da kai baka amince da ita ba ko babu wanda ya amince da ita babu wani musulmi da zai amince da a kwatanta Allah a shabbaha ubangiji da wani halittarsa laisa ka mislihi shay lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia ubangiji baya tamka da kowa baya kama da kowa ba wanda yake daidai da shi haraka ba wanda zai ce ubangiji ta'ala yayi kama da wani halittarsa ko yana da jiki irin jikin halittarsa da wannan abu ne da zuciya take guje masa take kyankyami to bari a kirawo biyayyar da kake wa sunna da wannan sunan don a sa mutane su guje maka a sa maka kyamar abin kai ma ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا sannan sai su rika sanya wa wato daukakar ubangiji da ya yi bisa halittunsa da daidaitonsa bisa al'arshinsa da yadda ya rabu da halittarsa wato ba gaure yake da halittunsa ba sai su ce wannan ta ne wato idan ka tabbatar wa da allah ta'ala uluwun ka ce ubangiji ta'ala sama yake da halittunsa ka ce ubangiji ta'ala ya daidaita bisa al'arshinsa ka ce ubangiji ta'ala bai gaurayu ya cakudu da halittunsa ba sai a ce kayi wa Allah guri shi ne ta hayyus kayi wa Allah guri tunda kayi wa Allah guri ka ɓace saboda ka kaga abinda duk ka kawo alkur'ani ne ya zo da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta tabbatar da shi ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi alqur'ani ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar da abin da suka tabbatar ka tabbatar da uluwullah sabbih isma rabbikal a'la anan al'a'la bi itlaqihi uluwuz zati uluwuz sifati uluwul qahr duk wata daukaka ta ubangiji duk wata sifa ta daukaka ta shiga cikin al'a'la subhana rabbiyal a'la amintum man fis sama' wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi tabbatar da wannan sai ka tabbatar rahmanu 'ala al-'arshi istawa ka tabbatar da istiwa'in ubangiji akan al ubangiji bai gaurayu da ba Allah a yayin da wasu kuma za su ce Allah yana ko ina to ina ba guri ba ce kaga ina ma guri ce sannan ina din nan kai da ka kawo ubangiji ka tabbatar da shi a ina wacce kai kai da ka tabbatar da shi za a tabbatar da shi a guri mai najasa gurin da kai ma ba za ka so a ci kake ba za ka so a ce kana cikin sokawai ba ba zai so a ce yana cikin sokawai to sokawai ba guri ba ne ba zai so a ce a bola yake bola ba guri ba ne yadda ka ce yana ko'ina ina ka ce yana sokawa yana bola yana kwatami eh? nan ma ina ne to shi a nan ba zai ji komai ba gashi ya yi abinda ya fada fi sharri ma farra minhu shi yana cewa ba zai wa Allah guri ba saboda ka ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa ya daidaita bisa al-arshin sa ce al-arshi guri ne to da ya raba shi da al'arshinsa sai ya jefa shi ko ina kuma a nan girmama Allah ya ba girmama a wangiji ya yi ba saboda ka farra wa waka fi ma sharrin min ma farra fi minhu ya fada cikin abin da ya fi sharri da ne ma sharrin yace sai su kirawo abin da yake bin sunna ne da tabbatarwa da abin da Allah ya tabbatarwa kansa da su na sifofinsa manzansa ya tabbatar masa da su sai su kira wannan tahayyuzi yi wa Allah guri kaga an canza masa suna wa yusammuna nuzulahu ila sama'id dunya <coughs> sai su rika sanyawa saukarsa zuwa da sama ta kusa wa qawlihi da fadarsa wa qawluhu da fadarsa man yas'aluni fa uti waye yake roƙana in bashi wato hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihai yana cikin sahih Bukhari wa Muslim hadisi ne sahihi tabbatacce wanda النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأغفر له وأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له الله يتي الله Allah wa Ubangijinmu in ji annabi sallallahu ربنا wasallam ya ce rabbuna a kowane dare fi kulle laila a kowane dare yana sauka sama ta kusa sama'id duniya ila sama'id duniya fi sulusul akhir min al-layl a sulusin karshe na dare sulusi na karshe na dare fa yaqulu yace man yad'uni fa astajibu lah wane ne zai roke ni in amsa masa man yas'aluni fa uti wane ne zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfiru lah wane ne zai nemi ni gafara in gafarta ba to idan ka tabbatar da wannan in ji qayyim ce idan ka tabbatar da wannan sai su kira wannan abin da ka tabbatar taharrukan wa intiqalan ka ce wa Allah yana motsawa daga guri zuwa guri yana tashi daga guri zuwa guri to tunda kai haka ka sifanta shi da sifa ta mahaluki sifa ta mahaluki shi da yake curuwa daga guri ya koma wani guri in ya curu daga nan to baya nan yana can in ya curu daga nan ya koma can baya nan yana can ce to in ka ce yanzilu ila sama'id dunya ka ce kenan ya baro inda yake ya dawo wani guri kuma saboda haka ka sifa shi da sifatul intiqal wanda sifatul intiqal sifa ce ta makhluki sifa ce ta ta abin nan daga inda yake ya gushe ya koma wani guri falamma ra'a al-qamara bazidan qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين شكاغا أنا أي يا بجيوا kiran rana da wata alloli saboda ya ga suna wato kaucewa daga inda suke zuwa wani to saboda haka kai ma Allah da cewa yana motsawa yana barin gurinsa zuwa wani tare da cewa maganar nan ba taka maganar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kai bai wuce kana ba da fassara ba kawai kana faɗar abinda annabi ya faɗa ce to menene yake faruwa suka ce yanzilu mala'ikatu malakun min mala'ikati rabbina ranzilu rabbuna maimakon ka yadda ubangijin ne a'a mala'ikan shine yake sauka ba shi bane mala'ikan sani suka ce mala'ika kuma ya rika cewa wa zai roƙe shi ana roƙon mala'ika da <laughs> man ya da'uni man mala'ika a nema gafara gurin mala'ika shi to ba mala'ika rahamar ta ce rahamar ta ce rahamar ta take sauka ta ce waye zai roƙe ni in bashi waye zai tambaye ni ita rahamar ce take faɗar haka ce to to menene to shine sai a shiga kama kame Allah yana cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum illa an ya'tiyahum eh, hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka saboda kaga akwai itiyanul mala'ika akwai itiyanul ma kowanne zaman kansa yake ubangiji ya hada su a guri guda hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbika kaga ashe akwai itiyanul mala'ika akwai itiyanul rabb akwai itiyanu ba'd ayati rabb to kai kuma duk inda itiyanu ka zo ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ka ce waja'a amru rabbika amru rabbika daban waja'a rabbuka daban ubangiji ba zai yi lafazin da zai batar da bayansa ba yana nufin amru rabbika ya ce rabbuka don wasu su ɓace Allah ba zai yi wannan ba alƙur'ani tafsiru kulli shay'in an yi bayanin komai ne daki daki أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت آيوين ستكين إحكام سكي واتو wato a cikin kwarewa da gwaninta aka saukar da su sannan kuma a cikin bayani daki-daki sun mafussilat milladun hakimin khabir to sai su sai su tsaya su ta cewa in ka ce kaza yalzamu minhu kaza ai in aka ce ai yau mu mu faduwar abin da sulusin daren mu ba shine sulusin daren asiya ba ba shi ne na europe ba ba ne na america ba ba ne na kaza ba to kenan zai zama kullun koyaushe cikin sauka yake to kenan ya khulu minhu al'arshi ba kun ce ya daidaita al'arshi ba to kenan zai zama baya kan al'arshin kullun tunda koyaushe cikin sulusin dare ake in ba a yi sulusin dare anan ana yi a can ana yi a can ana yi a can saboda haka in kun tabbatar da wannan hadisi to kun kore istiwa'in Allah kuma da kuka ce yayi istiwa'i to kaga duk abin da ya jawo wannan bawa ubangiji da suke yi sifa ta mahaluki mahaluki shi kake kiratowa da irin wannan sifofi ubangiji sifarsa ba ka iya sanin ya take da ka sallama akan cewa ubangiji yana yin abin da ya ga dama yadda ya ga dama kai baka san ya yake yin kayansa ba da shi kenan amma sai ka kwatanta kai kanka in baka in baka saman benen ka kana kasa in kana kasa in kana kasa baka sama in kana sama baka kasa kai wannan kai mahaluki kenan wannan kai ne takaitacciyar kudura mai takaitacciyar iko kai kike da wannan sifar to dan da zaka dauki sifar ka ka jingina wa Allah irin ta ka ce to ai in yayi kaza to bai yi kaza ba kenan ka mai da sifar sa irin taka mu kuma abinda muka ce ubangiji ta'ala ya sifantu da sifar da babu wanda ya kama da irinta laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir muna ji muna gani amma shi ma muna sabbatar masa da ji da gani amma muna da yakinin cewa jin mu da da nashi ba iri ɗaya bane ganin mu da nashi ba iri ɗaya bane <coughs> ganin mu yana da iyaka sannan kuma a lokaci guda akwai abin da zamu iya gani akwai abin da ba zai yi mu ganshi ba a lokaci guda akwai abin da za mu iya gani iya wannan in muna son mu ga wani sai mun sake canza gani mun ta canza jiha in kana kallon gaban ka ba za ka ga bayan ka in kana kallon zuwa baya ba za ka ga gaban ka ba wannan ganin mu kenan to in aka ce Allah yana gani sai mu ce a'a baya gani saboda mu ga yadda namu ganin yake saboda haka haka jin mu a lokacin da kake ji ba irin jin ka yana da iyaka akwai inda sauti iya iya sautin da zaka ji akwai sanda sautuka in suka yi yawa ba za ka gane kowanne ba ka kasa gane abin da ake faɗa ubangiji duk ba wannan bane duk ba haka yake ba to shine malam yake cewa suna sanya wa saukarsa suna zuwa sama ta kusa da fadarsa man yas'aluni fa wati'u taharrukan wa intiqala sai ai wannan motsi ne kuma turuwa ne daga guri zuwa guri wanda sifa ce ta makhluki saboda ka dole a kore wa Allah wannan wa yusammuna ma wasafa bihi nafsuhu min al-yadi wal wajhi a'dha'an wa jawarih sannan sai su rika kiran abinda Allah ta'ala ya sifanta kansa da shi na hannu da fuska sai su a waɗannan gaɓoɓi ne ce a waɗannan gaɓoɓi ne ce mutum yana da fuska mutum yana da hannu mutum yana da diddige to in ka sai mutum yana da ido waɗannan duk gaɓoɓi ne in ka sifanta Allah da waɗannan ka sifanta Allah da gaɓoɓi to kaga sun kana da fuska kana da hannu kana da ido kana da diddige duk waɗannan sifofi ne na makaloki ubangiji kuma ya sifantu da sifofi wanda sunayensu irin sunayen naka amma hakikanin su ya san yadda suke ba wanda ya san yadda take idan shi kansa mahaluki sifar waɗannan sifofin ko da sun yi tarayya a suna suna shan bambam ya yarda cewa akwai akwai bambanci ko da ko duk sun yi tarayya a suna al-ishtiraku fil asma la tastalzimu al-ishtirak fil haqa'iq al-ishtirak fil asma la yastalzimu al-ishtirak fil haqa'iq dan an yi tarayya a suna ba shi yake nuna an yi tarayya a hakikanin al'amari ba idan an ce kana da hannu a ce raƙum yana da hannu sauro yana da hannu ƙuda yana da hannu ko a ce kana da kafa sauro yana da kafa raƙum yana da kafa duk kowanne an ce kafa kafa kafa ko hannu ko ido ido ido amma kuma kowanne ka yarda cewa ba irin ba irin na ɗayan bane amma ga shi tare a suna da zarar aka jingina wannan sifar zuwa ga mausufinta jinginawar shi zai sa ka fahimci da bambanci da an ce yadul insan ko eh, yadu zaidin ko yadu amrin ka san ba daidai take da a ce yadul ba'udi ba ko rijilul ba'ud kana jin an jingina ta zuwa ga abin za ka fahimci cewa to hakikar za ta sha bambam yanzu allah ya gaya mana cewa abincin aljanna akwai abubuwan kayan marmari irin wanda muke ci akwai su ayaba akwai su lemun zaki akwai su abarba sauransu idan 'yan aljanna suka shiga aljanna za a kawo musu ayaba da abarba da komai sai su ga kamar irin wanda suka saba don sun gansu a ido iri daya amma da sun ɗanɗana sai su ji daban ashe kaga tarayya da ake a suna ba shi nuna tarayya a hakikanin abu ba kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha Allah ce utu bihi mutashabiha an ka musu yayi kama da juna amma a dandanan sa ai ba ɗaya bane shi yasa Abdullahi dan Abbas yace duk wani abin da yake cikin gidan aljanna da a suna ne kawai suka yi tarayya da abin da yake cikin duniya a suna ne kawai suka yi tarayya amma ba a hakika ba akwai giya a duniya akwai giya a janna amma ba iri ɗaya ba suna ne kawai wannan khamr wannan khamr akwai al'asal a duniya akwai al'asal akwai alma akwai alma amma a suna ne kawai suka yi tarayya da haka tarayya a suna ba shi nuna tarayya a hakika ba saboda ka ce to idan aka tabbatar wa da Allah sifarsa sai su ce an yi wa Allah gaba don shi tashi gaba zai kalla kawai sai ce to ka ce irin ta Allah irin ta wace wa yusammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawaditha sannan abin ayyukan Allah da yake yi ubangiji ta'ala ya sifanta kansa da ayyuka akwai asifat al-fi'liya sifofi na aiki ubangiji ta'ala yana fushi ya gubabu ubangiji ta'ala yarda wanda bi sifat ne ya yayi fushi yana yarda an-nuzul sifa ce fi'iliya al-ityan yana zuwa sifa ce fi'iliya sai su ce to ai duk waɗannan abubuwa hawadith ne wato wasu abubuwa ne fararru to idan abu fararre ne ka jingina wa Allah to ka ce Allah ma fararre ne to sai suka kira sifofin aiki na Allah sifatullahi iliya. sai suka kira su hawadith sifatu alfi'liya al-ikhtiyariya sai suka kira su hawadith da suka kira su hawadith suka kore wa Allah kace fararu ne in ka singina Allah da abinda da yake fararre to ka ce shi ba fararre ne ubangiji kuma ba fararre bane kaga suna da suka canza wa abin shikenan sai kore shi wa a'raba sifofin Allah kuma sai al na farko da suka kore Allah sifofinsa da jami'a da suka kure wa Allah sunominsa duk sun dogara ne akan wannan suke abinan dalilul arab cewa ita sifa wani abu ne wanda yake ya arihu wa ya yana zuwa yana tafiya akwai shi a wani lokaci a kowane lokaci babu shi ne arab duk abin da aka ce masa arab matsala ne na manatsika na malaman mantiki al'arab shi ne ma ya arihu wa ya akwai shi a wani lokaci akwai shi babu wani lokaci ce Allah ya dhahaku sifar dhahik ta tabbata ga ubangiji ta zo a hadisi ubangiji ya dhahaku rabbuna ubangiji yana dariya sifar a fushi ubangiji ta ala sifanta kansu da su wa ghadiba Allahu alaihim ubangiji ya yi fushi da su al mahabba so ubangiji ta ala ya sifanta kansa da yana so يحب التوابين ويحب a'rab ne akwai sanda za a ga kana fushi akwai sanda za ka ba ka fushi akwai sanda za a ga kana cikin yarda akwai sanda ba cikin yarda akwai sanda kake so akwai sanda kake ki to tunda sifofi ne da za su zo su tafi su zo su tafi wannan sifofi ne na mahaluki bai halarta a sifanta Allah da su ba sai suka kore wa Allah fushi suka ce baya fushi zairul maghdubi alaihim wa dhalin ce ba wanda kai riyar azabtarwa ba ba ce ba wanda kai fushi da su ba <coughs> wannan wanda kai fushi da su tafsiri ne namu na ahlus sunna amma wanda yake cikakken wanda ba ahlus sunna ba in ya san batan da yake kai ba kawai dan dan rakiya bane in ya san batan da yake kai to ba zai ce ba waɗanda kai musu fushi ba ko ba zai ce ba waɗanda aka yi fushi da su ba sai dai ce ba waɗanda kai aka yi wa niyyar azaba ba saboda ka al-ghadab zai fassara shi da al-irada wa ghadiba Allahu alaihim ba zai ce Allah ya fushi da su ba in dai cikakken bid'i ne ba shi kansa bai san bid'ar da yake yi ba in dai cikakken bid'i ne ba zai ce Allah ya fushi da su ba sai dai ce Allah ya yi niyyar yi musu azaba yuhibbu at-tawwabin ba zai ce Allah yana san duk wanda ka ji ya ce so Allah yana son to shi da kawai dai yana yi ne saboda ya tashi ya ga ana yi amma bai santa ba amma a a tashi ba a cewa Allah yana so sai dai a ce Allah yana nufin sakawa sakan kawa Allah yana nufin ya sakawa masu tuba ba a cewa Allah yana so sai wannan so soyayya abin soyayya wannan wata sifa ce ta maluki wacce take samuwa daga karkatar zuciya zuwa ga abin da take so Allah kuma ba a sifanta shi da karkatar zuciya da sai su kore an gane ku to san sai ce waɗannan duk a'rad ne dukkan abin da yake al'arab ne ya ci wa yazul dalili ne alal hudud yana nuna faruwar abu da ba shi kenan to da abin da kuma zai nuna faruwar abu to ba a jingina wa Allah to haka ثم يتوسلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور سيسن كي كوري وأبن الله تعالى تعالى يتفت كان سعادة شيء تهجر كوري وأن الأمر ويوهمون الأغمار كما سيسو جيفا وأن سكي ماسو karancin tajriba su ne al'agmar waɗanda ba su san abubuwa yadda suke ba wa zuwa fa'al basa'ir da waɗanda suke masu launin basira anna isbata sifati tabbatarwa da Allah sifofinsa allati nataqa biha kitabullahi wa sunnatu rasulih wanda alqur'ani da sunna suka yi magana akan da su yastalzimu hadhihi al suna lazimtar da waɗannan al'amura wa yukhrijuna hadha at-ta'til sai su fito da wannan ta'tili wato rushe sifar Allah din sai su fito da ita fi qalb at wa at a cikin wani molo wani kamanni na girmamawa da tsarkake Allah ya nuna maka cewa yin hakan shine tsarkake Allah tare da cewa rushe sifar Allah ce wa aktharu du'afa al-uqul yaqbaluna shay'a a lafdin wa yaruddunahu bi bi aynihi ainihi lafdin akhar ce wasu masu raunin hankali da dama sukan karɓi abu an faɗe shi da wani lafazi sai su karɓe shi inda za a sake masa wani lafazi ba za su karɓa ba yanzu da za a ce da su wannan ta'atili ne rushe sifofin Allah ne ba za su karɓa ba amma aka ce da su tanzihi ne tsarkake Allah ne sai su karba duk kuma abu ɗaya ne shine yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura Allah eh, Allah yake cewa haka nan kowane annabi muka sanya masa makiya cikin shaydanu na mutane da aljanu suna yi wa sashin su wahayi suna yi wa juna wato sashin shi yana yin wahayi da sashi zukhruf al-qawl maganganu da ake kawata su gururar dan rodi fasammahu zukhrufan Allah ya kira shi maganganun da aka kawata wa huwa batil alhalin ƙarya ne da anna sahibahu yuzakhrifuhu domin mai shi yakan kawata shi wa yuzayyinuhu masafa'a zai kawata shi ya yadda yake yadda yake iyawa wa yulqihi ila sam'il magruri ya jefa shi a cikin jin wanda aka ruda fa yagtaru bihi sai ya rudu da shi wal ya yace abin nufi anna shaytana qad lazima sagra al uzni abinda dai ake nufi anan shaydan yakan tsaya yayi dako akan goda ta kunne yau da fiha ma ya al-abda nan zai rika shigarwa da bawa abin da zai cutar da shi wala yanfa'uhu ba zai amfane shi ba wa yamna'u an yadkhula ilaiha ma yanfa'uhu ya hana abin da zai amfani bawa ya shiga ta kunnansa wa inda kala bi ghairi ikhtiyarihi in kuma har ya shiga ba tare da zabin sa ba afsadahu alai sai bata masa shi sai ya fito masa da shi ya ce ai in ka yadda da kaza da kaza da kaza ka yadda da kaza kenan don haka sai ka ce kai to ka fata yadda da wannan sai ka rushe shi Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh